وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله يوم جمعة قيد رمضان hijira ta 447 ya dace da shida ga watan uku shekara ta 2026 a yau za mu karasa tafsirin surat muhammad sallallahu alaihi wasallam insha Allah daga ayata 29 ƙarshen wannan sura ƙarshen surat muhammad ya zo da bayanin alamar gane munafiki Allah ya kare mu wannan sura ta Muhammad bayananta da ya zo a ƙarshe shi ne magana game da alamar gane munafiki Allah madaukaki ya yi tambaya أم حسب الذين في قلوبهم مرضنا لن يخرج الله أضغانهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض waɗanda cikin zukatansu akwai ciwo to kaga ana magana ne akan musulmai ba kafirai ba kaga ana magana don maganar ta shafi musulmai ne waɗanda ya zama a cikin zukatansu akwai ciwo na shakka kenan suna tsammani allan yukhrijallahu abganahum Allah ba zai taɓa bayyana ƙiyayyar sukatansu ba domin abuganahum ma'ananta a haƙa da hun alhikdu albiginu hikidu shi ne ƙiyayyar zuciya don akwai wannan sharri mutum zai rika a zuciyarsa bai son wani amma ba zai faɗa ba wanda shi ne musabbabin hassada Allah ka tsare ku waɗannan cututtukan zuciya don haka yasa Allah ya kawo su da jam'u a hun ƙullaƙullan rayukansu don cutar zuciya ba ɗaya ba ce za ka ga mutum yana jin haushin wani yana hassadansa kullat mugunta a kai shi wannan shi ake nufi da al'adba to shi ne sai Allah yake tambaya mutanen da zama a cikin zukatansu akwai kiyayya akwai mugun nufi suna tsammanin Allah ba zai fitar da wannan mugun nufin ba wato za ka iya koya mugunta a ranka babu wanda ya sani har abada don haka aka kawo kalmar land har abada babu wanda zai iya gane kiyayyar da take ranka to mai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wala walau la sha'u la aranaka fala arafta bisimahum wala ta'rifannahum fi lahn alqawl wallahu ya'lamu a'malakum sai Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau na sha'u da muna so la'arai na kahun da mun nuna maka waɗanda suke da mugun tunani a zukatansu musulman da ba su da tunanin alkhairi a zukatansu saboda duk wanda ya zo gaban manzan Allah annabi ya gane mutumin kwarai ne ba za ka iya sanin akwai mugu ba idan jama'a kana mu'amala da su ba yadda za a yi ka gane akwai mugunta sai Allah ya sanar da kai to Allah ya ce ma annabi da muna so da mun nuna maka waɗannan mutanen hum kuma da ka gane su da mutum ya zo ko ya yi kalmar shahada ka gane wannan ba ba gaskiya ba ne munafiki ne arafta hum da za ka gane su ta yaya bisima ka ta alamominsu a asima shi ne al'alama to amma duk da haka wala ta'rifannahum zaka iya gane su fi lahanil qawli ta lahanul qawli wallahu ya'lamu a'malakum Allah yana sanin ayyukan ku. waɗannan maganganun duka Allah yana magana ne akan munafikai amma kaga bai kira sunansu ba anan anan bai kira sunansu ba ana magana ne akan munafikai dan munafiki shine wanda a cikin zuciyarsa akwai shakka akwai ciwo fi qulubihim maradun in ka dubi alkur'ani suwaye Allah yake magana kan zukatansu akwai ciwo munafikai faza da humullahu maraba amma karara a suratu tauba aya ta 64 Allah madaukaki ya tabbatar magana ne na yin ta ne akan munafikai domin a suratul tauba abinda Allah ya ce ya hadaru munafiquna an tunazzala alaihim sura munafikai suna hattara suna tsoro suna zaman ɗarɗar suna fargaban Allah zai suka da wata sura to na nabbi'uhum bima fi qulubihim wanda suran za ta fallashi miyagun tunanin da ke zukatansu wato a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam munafikai suna tsoro saboda idan aka ce mutum munafiki kaga kenan ya dan yarda ko bai yarda ba ya dan yarda yana ganin to annabi Muhammad gaskiya ne amma kuma akwai shakka shi sa aka ce cikin zuciyar akwai ciwo ai ba mutacciya ba ce gaba ɗaya ba matacciyar zuciya bane. ne za ka ga mutum musulmi ne amma dai a zuciyarsa akwai shakka wanda ke da shakka kuwa wanda ai ba a ce masa musulman kwarai to duk inda Allah yake magana kan munafikai zaka ga irin wannan bayani yake gabatarwa to a suratul tauba Allah yace yahzarul munafiquna an tunzala alaihim sura kaga nan ya bayyana su waye suke tsoron Allah zai saukar da wata sura bi ma fi qulubi wanda zai fallashi abin da ke zukatansu sai Allah ya ce ku listahazi ku ci gaba da izgilanci inna Allah mukhrijun ma tazuruna Allah mai fitar da abin da kuke koyewa ne abin da kuke tsoron nan da Allah ya ce hazaru ya hazaru munafiquna to Allah sai ya fito da ma tahzaruna wannan abun da kuke tsoron kar ya faru to sai ya faru ana nan ana nan sai gashi Allah ya saukar da suratu Muhammad ayan kalmar wancan ayan alkawari Allah ya yi Allah ya yi alkawari yake cewa kul istazifu inna Allah mukhrij Allah mai fitarwa ne ma, ta hazaru na abinda kuke hattara abinda kuke tsoron aukuwarsa suna tsoro tunda sun yarda annabi Muhammad daga Allah ne sun yada annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah saboda ka suna jin in dai annabi gaskiya ne to mu ko da muke da mummunan tunani game da shi Allah zai saukar da sura ya fallashe mu to shine al-Imam da wani tabi'i yace shi yayi zama da sahabbai kanat tusamma hadhihi sura sahabbai suna kiran suratu Muhammad al-Fadhiha sura mai fallasa wannan sura sahabbai suna karanta sura mai fallasa me yasa fadihatul munafiqina don wannan sura ita ce ta fallashi munafikai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka dubi majmu'u Ufatawa na ibnu tamiya mujallal na bakwai shafi na 620 ya kawo bayanin sayyidina usman Allah ya kara masa yarda sayyidina usman bin affan sayyiduna usman ibn affan ɗaya daga cikin kulafa'ur rashiduna karkashin wannan ayar yake cewa ma asarra ahadun sarira babu ɗan adam da zai ɓoye wani abu a ransa illa azharaha Allah face Allah ya bayyana face Allah ya bayyana ala safahati wajhihi sai Allah ya bayyana wannan abin da ka ɓoye a zuciyarka zai bayyana a fatar fuskarka don haka akwai mutanen da sun kalle ka sun san me yake tare da kai akwai mutumin da ya ga mugu ya san mugu da ya gani zai gani sannan usman ya ce wa falata lisani sannan kuma mutane za su gane muguntanka ta ka. da yi magana za a gani wato za a iya ganewa ta alama za a iya ganewa ta magana wannan ma yana al'ada ba shari'a na ibn musulai a mujallar na farko shafin gari 36 haka nan a littafin majmu'u fatawa wannan kuma mutallar na goma sha da shafin 67 ibn taimiyya ya ce Allah bai yarda ya bar mutane haka ba musulmai suna da alama inna Allah ja'ala salihi na nasima mutanen kware suna da alama ganewa waja'ala ja'ala lil fajiri da sima mutanen banza ma suna da alamar da take sa a gane su sai ya bada ayoyi guda biyu ya ce ƙur'ani ya gaya mana mutumin kirki akwai hanyar gane shi mutumin banza ma akwai hanyar gane shi mutumin kirki ta inda Allah ya nuna cewa ana iya gane shi a suratul fathi aya 26 tara hum fi wujuhihim kaga Allah ya ce alamar mutanen kwarai tana nan a fuskarsu in ka kawo min asar da wannan alama ɗaya ne. ba ita kaɗai ba ne simahum fi wujuhi alamar mutanen kwarai tana fuskarsu Ta nan Allah ya nuna ana iya gane mutumin kwarai kenan don haka idan kana wani abu mara kyau karka yi tsammanin ta iya koye shi kowa ba zai gane ba wallahi wani ya sani sai dai maka shiru kawai amma an sani to abinda za ka ɓuya ka ce za ka yi kamar da Allah yake cewa Allah ya kurija Allahu abu ganahum suna mutum ya ringa tsammanin Allah ba zai fitar da mummunan tunaninsa ba wannan ba haka bane sai ce to haka nan mutanen banza su ma Allah ya tabbatar za a iya gane su ta ina sai ya ce a suratu Muhammad aya ta 30 Allah ya ce walau na sha'u la arainaka da dai muna so da mun nuna maka su fara araftahum bi simahum da kuwa ka gane su ta alamomi sai Allah ya ce na ta'rifannahum fi lahanil ba kama shi ibn ya sai ya ce kaga wannan lamun din rantsuwa ne wato idan za ka fassara haka ce wallahi za ka gane su ta yaya za ka gane mutanen banza fi hannun qawli sai Allah ya ce wallahu a amalakun Allah yana sanin ayyukanku فجعل الإرادة والتعريف بالسيما تعلامة أنا إيغاني وتنفهم متن تعلامة ذا إيغاني والسيما الذي يدرك بالبصر أما أنا بمي ودابي دنا Allah bai ba da ikon su gaba ɗaya ba misali kaga ya nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam da mun so da mun nuna maka alamar ido shi yasa yace fala arabtahum bisimahum da ka gansu zaka gane kaga alama ta ɗaya kenan alamar ido alama ta biyu fa alamar ji ne alamar magana wannan alama sai Allah ya rantsuwa a kanta wala ta'rifannahum fi lahanil qawli wallahi zaka gane su ta lahanul qawli don haka sai ce faja'al al-iradatu wal mashi'a bisima alladhi yudraku bil basari mu'allaqan ala mashia in dai alamar mutumin banza ne a gane ta sura wannan kuma ya ta'allaka da ikon Allah akwai ƙuduran Allah a kai da ka bayan da za a yi ta gane mutumin kirki ta alama sai idan Allah ya yi nufin za ka iya gane ba amma wannan bai sa shi ka'ida ba in ka lura walau na sha damuna so la'arai na ka hun damun nuna maka ashe gane mutumin banza ta ido ya ta'allaka da mai almashi'a ya ta'allaka da kuduran Allah don haka ba kowa yake iya gane mutumin banza ta ido ba sai ya ce wa aka sama amma kafin ya yi bayanin alama ta biyu sai da Allah ya rantse ya rantse ya ce wa da ta'arifan na fi lahanin kauli amma ta magana za ka gane mutanen banza ta lahanin kauli sai ce wa huwa sautun yutar ku bi sam'i da ta'arifan na fi lahanin kauli ta hanyar magana za ka iya gane su in an ce ta hanyar magana ka ga kunne kenan zai ki idan har za ka kasa kunne ka ji maganar mutum za ka gane mutumin kware ko na banza ne fadalla ala annal munafiqina saboda ka wannan wannan aya wannan duk bayanin ibn taymiya ne yace ta nuna cewa munafikai la budda an yu'raf dole sai an gane su in dai mutum munafiki ne dole ne sai an gane saboda sai da Allah ya rantsi wala ta'rifannahum Allah ya ce wallahi zaka gane su ta maganar su kaga munafiki kenan babu makawa ta maganar sa za a gane wa kalamihi sautin shi maganar sa alladhi yazharu me yasa ta yaya za a gane ta maganar munafiki sai Allah ya ce lahanu qawlihim ta lahan lahanul qawli fa zahiru fa bayyinu liman ta'amalahu fil nas ibn taymiya yace kaga abubuwa guda biyu dinnan a bayyana suke duk wanda yake mu'amala da mutane ya san haka ne saboda ka ana gane mutumin banza ta magana sa amma ba ka gane mutumin banza ta kamanninsa shi yasa ake samun cin amana ne. saboda kai a ganin ka ai ba mutum kamar wani ka yarda da shi iya yarda ka dauki amana ka bashi me yasa saboda ta alaman jiki ba za ka gane ba ana nan ana nan sai ya ci amanarta shi sa ka gane cewa cin amana saboda ta'ala ta zahiri ba za ka gane mutumin kwarai ba sai dai kariyar Allah Allah ka gyara halayen wa dalla ala yace wa amma zuhuru ma fi qulubihim ala wujuhi cewa mummunan nufi na zuciya alamar ta za ta fito a fuska faƙar ya kunu wa kalla ya kunu ana iya gani ba za a iya gani ba ce sa Allah ya ya shi da almashi'a walau na sha'u da mun so kaga ya gwada cewa ba lallai bane ka iya gane mutumin banza ta fuska ba zai taba yiwa ba wani lokaci ma sai ka yi tsammanin mutumin kirki ne don don inda ka ga mutum da rawani za ka ce da kwarai ne to shin ba ma guje baya naɗi ba ma guje baya rawani sau da ka fa wata siffa da za ka ɗauke ta ka ce wannan siffan ta mutanen kwarai da kayi haka yi kuskure Allah ya tabbatar ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai sani ba in dai ta siffa ne ibn tamiya ce kad Kunu. na'am tana iya gane mutumin kwarai ta alama wa kad la yakunu ko ba zai iya yi ba saboda me ta alamar ta zahiri ake cin amana duk wanda zai maka damfare ka to sai ya nuna maka shi na kwarai ai kaga kenan in ka dogara da cewar abinda idan ka ya nuna maka wannan na kwarai ne ka yarda to ba shakka ka halaka domin Allah ya gaya annabi shi kansa ba zai iya ba amma idan ta magana ne fa idan ta magana ne fa sai sai ana ganewa dalla ala adda zuhura ma fi batin al-insan nan da ya zo ta bayanin sayyidina usman kenan sai na usman yake cewa za a iya ganewa amma ba kowa ba ne shi yasa Allah ya rataya da almashi'a idan aka ce mutum zai iya gane mutanen kware ta alama to wannan kyauta ce baiwa ce yana zama karama yana zama karama wannan ya zo ta bayani ibn qayyim jawziya a littafin madarijus saliki akwai malaman da da sun ganka sun san wato halinka wannan kyautar Allah ne da sun ganka sun sani don haka sa sai na usman yake cewa idan mutum yana da mugun hali ta fuskarsa Allah yana bayyana alamar sannan ta maganarsa ma haka amma ta fuska ba kowa zai gane ba kuma kowa din ma ba lallai a kowane lokaci ba amma ta magana fa a wannan ka'ida sai da Allah ya rantse sai aka ce li'annal lisana turjumanil qalbi saboda harshe shi yake fassara zuciya fa izharuhu lima lima akannahu aw kadu harshe ya fi bayyana abin da zuciya ta ɓoye duk jikinka babu inda zai nuna abinda ke zuciyarka nan da nan kamar ka don haka yasa in mutum ransa ya baci za ka je yana bambame yana ihu yana surutu to wannan kaga mai yana gwada zuciyarsa ta baci ta hanyar maganar mutum ana gane bacin ransa ta hanyar maganar mutum ana gane kwanciyar hankalinsa babu wata gaba a jikin ɗan adam da take nuna lafiyar zuciya kamar harshe to ibnu kam jawziya a littafin madarijus salikin wato juz'i ina biyu shafin Ya ce anan nan Allah fi haqqil munafiqin Allah yana magana ne akan munafikai da yace walau nasha'u la kahun da muna so da mun nuna maka su fala araftahum shi simahum da ta iya gane su ta alamomin su kaga Allah ya ce da muna so bai hakan ba sai ce wala ta'rifannahum fi lahanil ƙauri. to sai ibnu qayyim juza ya ce fal awwalu na farko da aka ce za ka iya gane mutumin banza ta fuskar sa sai ce wannan firasa kenan firasa an-nazari wal aini ana kiransa firasatun nazari baiwa ce da Allah kamma wasu mutane da sun ga fuskar mutum sun gane zuciyarsa baiwa ce wannan shi ake kira alfirasa amma kaga ba kowa zai samu ba don haka yasa Allah ya ce walau na sha'u la'araina ka law na sha'u kaga akwai sharadi da mun so wanda ya nuna Allah bai so hakan ba sai ce wasani amma abu na biyu fa firasatul uzuni shine harsashe ta kunne harsashe ta abin da ka ji wasam'i za ka iya harsashe wannan mutumin ba mutumin kwarai ba ne ta iya maganarsa ta irin maganarsa za ka iya ganewa kuma za ka iya harsashe wannan mutumin kwarai ne ta maganarsa abubuwa guda biyu Allah ya faɗa kenan sai ce to a nan akwai bayanin da ibn taimiyya ya daɗe yana yi domin almajirinsa ne yace allaka ma'rifatahu iyyahum bin nazari ala mashia Allah ya rataya sharaɗin ka iya gane mutumin banza ta idonka Allah sai ce in yasu. Haka kenan Allah ya kaddara shi da almashi'a mashia haka ba kowa ke yi ba sai wanda Allah ya bashi dama sai Allah ya masa kyauta ko dai annabi ne ko kuma wani waliyin Allah a matsayin karama walam yu'allik ta'rifahum bilahni khitabihim ala shartin ibn al-qayyim yace to amma in ka dubi bayanin Allah na biyu fa wala ta'rifannahum fi lahni al-qawli zaka gane su ta maganan harshe kaga anan Allah bai sa mai sharadi ba zaka gane saboda kai sa aka ce ashe kenan za a gane munafiki ba ta alaman zahiri ba ta alaman zahiriya ta allaka da mashi'atullah sai dai idan ya aikata wani abu wanda zahiri shari'a ta bayyana hukuncinsa amma ta inda ake gane munafiki ta magana ne ta yaya ake gane munafiki ta magana saboda ake samu tsara harsunan Allah ka samu iya da ce bal akhbara bihi khabaran mu'akkadan bil qasami sai da Allah ya rantse kafin ya faɗi wannan wala ta'rifannahum rantsuwa ne wallahi za ka gane mutanen banza fi lahanin kauli ta harshe wato ta maganar ta maganar mutane za ka gane wannan mutumin banza ne ko mutumin kware ne sai da Allah ya rantse faƙala wa da ta'arifan na hufi lahanin kauli wa huwa ta'aribul khitab wa fahawal kalami wa ta yaya za a gane ce ta abinda maganar munafiki ta kumsa ta yanayin sautinsa duk waɗannan suke ba da ishara ta hanyar da mutum yake gane manufar mutum don haka ana iya gane munafiki ba shakka ibn qayyim ya ce ta ina ta ta'ribu khitab ta inda ya gabatar da magana ta inda munafiki ya gabatar da magana za a gane shi sannan kuma fahawal kalami irin kalmomin da yake faɗa a cikin magana za a gane wani munafiki ne wa magzahu sannan kuma da manufarsa domin idan mutum yana magana akwai manufa akwai abin da ya dosa to za ka ga manufar maganarsa ba ta da kyau kalmomin da yake amfani da su ba su da kyau to sannan kuma ta irin eh, yadda yake gabatar da bayanin nashin ma wanda yana nuna mutumin banza Allah ya kare wal maqsud sai ibnu qayyim yace abinda ake nufi anan annahu subhanahu wata da ya kamata mu sani Allah aqsama ala ma'rifatihim sai da Allah ya rantse za a iya sanin mutanen banza ta ina min lahani khitabihim ta barna ta wajen maganarsu fa inna ma'rifatal mutakallimi gane mutum idan yana magana wa ma fi damirihi min kalamihi ta irin lamirin da yake gabatarwa a maganarsa gane manufarsa aqrabu min ma'rifatihi bisi ma wa ma fi ke. ya fi sauki kai hukunci idan ka ji maganar mutum ya fi sauki kai hukunci akan wannan mutum kwarai ne ko na banza akan baka ji maganarsa ba da ganin shi kawai sai ka ci kai wannan mutumin banza ne to ba shakka da kai kuskure don akwai mutumin da za kai kana tsammanin mutumin banza ne alhali ba mutumin banza ba ne za ka ga wani asura na mahaukata da ka gan shi rantsuwa ma za ka ce wani mahaukaci ne ashe baka sani ba a dalilinsa ake ba ku ruwa a wannan gari don haka kamanni baya nuna maka na kwarai ko na banza kuma in ka dogara da kamanni to za ka yi kuskure don haka in ka duba ka gani a kotu alkali ba zai hukunci da kallon masu laifi ba da an kawo ɓarawa ce wannan da ganin idan shi idan ɓarayi to kaga alkali ya yi kuskure ta yi za ka yi ka gane ɓarawo ta ido ba zai taɓa yiwa ba amma alƙali in ya saurari magana kana maganar kawai ya san mai laifi da jin maganar tun kafin a ƙare kes ɗin alƙali ya san waye mai laifi waye mai gaskiya saboda wannan alƙawarin Allah ne ya riga ya tabbatar da shi Allah ya tabbatar wannan yasa ibnu qayyim jawziya yake cewa aqrabu min ma'rifatihi bi simahu ma fi wajhihi ka iya gane mutumin banza ta maganarsa ya fi sauƙi a kan gane mutumin banza ta kamanninsa fa da dalalatul kalami ala qasdi qa'ilihi wa dhamirihi azharu min siymal mar'iyya ibn qayyim ya ce domin dalili da ake iya gane mai laifi ta magana ta fi ƙarfi dalilin ya fi ƙarfi a kan dalilin gane mai laifi ta kamanninsa sakuru. Don ta kamanni ba zai yi ka gane ba ah, wal firasatu tata'allaqu bin naw'ain to firasa abinda ake kira alfirasa firasa shine baiwa da Allah yake ba wa mutum ya iya gane halin wani ka iya gane halin mutum baiwa tana zuwa ta hanyar biyu ko dai Allah ya maka baiwa za ka iya gane halin mutum da ganinsa da kallon shi ko kuma za ka iya gane halin mutum ta maganarsa da ya yi magana wallahi za ka gane wannan shirmamme ne wannan sa kare ne bai san ma inda ya dosa ba kuma in ka lura duk duniya duk inda aka ce an kafa shugaban ƙasa to kowa sauraro ke so ya ji maganar sakuru a ganinsa an san waye ai amma maganarsa da ya yi a cewa wannan kun samu shirme ba abin da zai kula duk tsawon shekarun nan da ke wallahi yana magana an gari yana magana an gari wannan alkawarin Allah kaga ya dace da bayanin nan saboda aka yasa ibnu ibnu taymiya sai ya rubuta littafi da ake kira as-sarimul maslud wannan littafi ya rubuta ne saboda bayanin uh, haddi ga wanda ya zagi manzon Allah ya rubuta littafi ne akan hukuncin wanda ya yi batanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam littafin gaba daya ya rubuta shi akan wannan manufa ne in ka duba littafin za ka ga wannan ayar ma ibn tumiya ya kawo bayananta saboda ta yaya ake gane mutanen da sun yi ridda ai idan aka ce munafiki asali musulmi ne ko idan munafiki shi yake ridda ta yaya za a yi a gane mutum ya yi ridda kafin a ɗora hukuncin kisa a kan shi don haka yasa sai bayanin ayar nan sai ya shigo ta ba za a gane mutum ya yi ridda ta sa ba yana da wahala don ba mamaki ko da mutum ya shiga tsirara ya fito wannan baya nuna maka cewar mutumin banza ne ba mamaki taɓin hankali ya same shi idan mutum ya samu taɓin hankali zai iya komai amma ko ba laifinsa ba ne allah ba zai kama shi da wannan laifi ba Ta ga ce nan, takamanni ba a hukunta mai laifi ta yaya za a hukunta mai laifi ce ta magana ba takamanni kawai ba ya ce nifaƙuhum yu'rafu taratan bil kalima kamar misali a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana gane munafiki ana gane munafiki ta wata kalma da ya faɗa yasma'uha minhum ar-rajulul mu'min munafiki ya faɗi wata kalma bakar magana sai wani mumini ya tsinta sai ya ɗauko maganar nan sai ya kawo ta ga manzon Allah kan misali abdullahi bin Mas'ud lokacin da annabi yake raba ganima hunain sai ga wani ya yi bakar magana kuma wannan yana daga cikin mutanen madina wannan rabo da muhammadu annabi yake yi ba a yi nufin adalci ba ka duba irin wannan bakar magana a ce wai annabi muhammad za ka danganta da rashin adalci to ya fi kasan adalci ma tukuna ai adalcin ba a santa ba sai da zuwan manzon allah saboda Allah ya turo shi ya karantar da mu mecece amana sai zama annabin ne za a ce ba shi da amana bai yi gaskiya ba abdullahi bin masud da ya ji wannan sai ya dauka ya kai ma annabi kaga a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana iya gane munafiki ta ina ta magana abdullahi bin masud da ya ji wannan sai ya kai maganar yanquluha ila annabi ya dauki maganar ya kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam to hakan yana faruwa akai akai to abin da ke faruwa wani lokaci sai annabi ya sa a kirawo su idan sun zo kai ka ce kaza fa ya halifu na billahi sai su rantse da Allah annahum ma qaluha mu ban faɗa ba wannan mutumi makaryaci ne ya yi min kage ce ba mu faɗa ba su rantse mu annabi shi yasa alamar munafiki ta zama idan haddasa kazaba idan zai yi magana a samu ƙarya amma ba wata ƙaryar take gane munafiki ba ba wai ta ba ne. ai abin da ya faru saboda ɓoye gaskiyar da take zuciyarsa ya sa aka ce masu ƙarya ne ta maganganunsu wa wataratan bima yadhharu wani lokaci kuma kamar a zamanin annabi ana gane munafiki ta aikinsa ta yaya ake gane munafiki ta aikinsa kaga kenan yi amfani da ido a nan kuma ba wai idon kaɗai ba ne ya ta'allaka da hukuncin Allah saboda haka nan ana iya gane mutum munafiki ba shakka ta yaya ta ta'akhurhum an salati wal jihadi idan za a je sallah munafiki yana nokewa bai son sallah Allah kare bare kuma idan aka ce za a je jihadi a to baya so to ta wannan ta waɗannan abubuwa guda biyu sai a gane wani munafiki ne fa ya ce wasu tiskaruhum li zakati abu na uku shine idan an ce a bada zaka munafikai suna daukan zaka tana da nauyi zuhurul karahiyatu minhum sun ana gane kiyayyar zakkan nan a fuskokin su eh, ce eh, li kasir min wanda kuma ba wai waɗannan kawai ba kaga ana gane munafikai a zamanin annabi ta sallah jihadi zakka ya ce ba nan ba ne. amma an ka lura duk hukuncin Allah ne don haka ya sa musulmi a koda yaushe daina wasa da ibada ya daina wasa da abin da ya shafi sallah abin da ya shafi azumi duk wata ibada karkai da kai wasa domin ta nan ake gane munafikai tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai sai ibn taymiya yace wa ammatuhum amma gaba ɗaya munafikai a zamanin annabi na fi lahanil qawli ana gane su ta maganganunsu dukkansu wato duk inda munafiki yake za a gane shi ta maganarsa kamar inda Allah ya faɗa a suratul Muhammad am hasibal ladina fi qulubihim maradun allan yukhrijallahu abganahum fa akhbara subhanahu kaga Allah ya bamu labari annahu law sha'a da ya so la'arrafahum rasulahu bisima da ya sanar da annabinsa ya iya gane munafikai ta alamomi ta alamominsu da Allah ya so da ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam aw fi wujuhihim ko ta fuskansu sun makali sai Allah ya ce wala ta'rifannahum shi da sai ibn tamiya yace fa aqsama kaga Allah ya rantsi ala annahu la budda an ya'rifahum fi lahnil qawli babu makawa annabi zai iya gane munafikai ta maganarsu kama fi suratu bara a saboda aka yi sa suratu tauba da ta sauko ta dinga bayanin alamomin munafikai za ka ji Allah ya ce wa minhum wa wa a suratu tauba daga cikin munafikai kai akwai kaza da kaza wa kana muslimuna aidan ya'lamuna kaseeran minhum bi shawahid wa kuma ba wai annabi kadai bane musulmai da yawa suna gane munafikai din ta ina ta dalili da alkur'ani tabbatar wal qara'in wal amara minhum man lam yakun yu'raf sannan ma a zamanin annabi kaga abinda ibn taymiya yake ce mana akwai munafikan da Allah ya sanar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai munafikan da man lam yakun yu'raf gaba ɗaya har annabi ba zai iya sani shi ba hatta ta maganan ma manzon Allah ba iya gani ba abinda Allah ya faɗa a aya ta ɗaya kenan wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiquna wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiquna wadanda suke kewaye da ku kauyawan nan akwai munafikai da yawa wa min ahalin madinati a cikin birnin madina ma akwai munafikai ce maradu alal nifaqi ko waɗanda sun tsananta ta wajen munafinci sun yi nisa a tau wata jabbaru fin nifaki sun wuce iyaka ta wajen munafinci saboda tsabar kwarewarsu akan munafinci la alamuhun kai kanka annabi ba za ka isa musu ba Na hannu na alamuhun mu muka sansu. su sai Allah ya ce to kuma tunda mu mun san su Allah ya san munafiki sanu'azzibuhum marratayn za mu musu azaba karo biyu idan an ce karo biyu za ka iya ganewa domin magana da Allah ya faɗa a ƙarshe sun uh, ratuna ila azabin azimin bayan wancan taganan Allah ya ce sanu azibihun ne za mu musu azaba karo biyu shi shine alhassan basiri yake cewa azabin fit duniya a nan duniyar munafiki ba zai ji daɗin rayuwa ba munafiki bai jin daɗin rayuwar duniya yaushe za a mara azaba ta biyu azabun fil kabari in ya mutu za ka ɗauka azaba biyu na sun isa ga na duniya ga na kabari sai Allah ya ce sun mayuraddu na ila azabin azimin za a mayar da su ga wata azaba mai girma kaga wannan kuma ita ce na lahira wannan ita ce na lahira saboda ka wannan aya dalilin ta yasa malamai suka gane ana samun munafikai ne a madina cikin al'ansar amma babu munafiki a cikin almuhajiru duk wanda ya yi hijira ya zo madina ba munafiki shi sa Allah ya ce wa min ahalil madina wa min ahalil madina tumradu ala nifaqi to wannan yasa malamai ke bada shaida ga almuhajirun sun samu shaida ta kware a wajen Allah subhanahu wataala to zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam hakika akwai waɗanda Allah ya sanar da manzonsa game da su amma sau da yawa za ka samu ta magana ɗin ake gane su da sun faɗi wata magana annabi ya sa aka kira su ya halifu na annahun in sun zo ga annabi ce wallahi ya rasulallah ni musulmi ne yaya wannan zai mun ƙarya ga ya rantse shi musulmi ne to me yasa suke ƙarya suke rantsuwa ittakharu aymanahum junna suna rukun rantsuwansu a matsayin garkuwa suna kare kawunan su kar a kashi shi yasa Allah ya saukar da suratul munafiquna idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah za su ce wallahi mun yadda kai manzon Allah ne mun shaida Allah ya ce wallahu ya alamu Allah ya sani innaka rasulu ai kai manzon sa Allah ya kowa sani ai ba sai mutun ya sani ba wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun Allah ya ce kuma ya shaida munafikan nan makaryata ne wa ma qalu bi alsinatihim qawlan lam ta'taqidhu qulubuhum saboda sun faɗi magana da harsuna alhali ba suke cikin kirazan su ba nan take Allah ya bada shaida ga annabi cewa ƙarya suke yi ittakhadhu aymanahum junnatan sun yi rikon rantsuwa a matsayin garkuwa da ka yi magana sai ce wallahi ni musulmi in ya ce wallahi kaga ya kare kansa saboda kar a kashe shi don idan an san kafiri ne kaga hukuncin kisa ne a kansa saboda ka sai ya rantsuwa to wannan rantsuwan sai ta zama ita ce ma ni aminal Katli take hana a kashe su kaga suna fakewa da rantsuwa a matsayin su musulmai fahalafu eh, eh, fahalafu liman ibima'i saboda su ba da kariya ga jininsu don haka yasa su yin wannan to idan mun lura da wannan aya da muka karanta Allah ya ce za a iya gane munafiki ta ina sai Allah ya ce fi lahanil qawli ta yaya za mu gane munafiki Allah ya ce fi lahanil qawli wannan kalma ta allahanu me ma'ananta kalmar allahanu din nan akwai wani malami da ake kiransa abdullahi bin barri al-makdisi abdullahi ibn barri ya ma shahara da wannan sunan ibn barri al-makdisi wani masanin larabci wani babban malami wanda ya rasu shekaru 865 da suka wuce malamin kudus ne masallacin kudus babban malami an ce kodayake akwai malaman da suke ganin wasu sun riga shi amma da yawa suna cewa shi ya fara wannan wanda ya dubi musuluncin gaba ɗaya game da allahanu sai ya tabbatar da ma'anin lahani ma'anar wannan kalma ta allahanu ta zo ne kan abubuwa guda shida ya jera sun zaka gani a littafin lisanul arab yana lisanul arab ibn manzur ya kawo wannan bayani idan ka dubi tarjaman kalma ta allahanu a littafin lisanul arab yana mujallar na goma sha uku shafi na ɗari tamanin da uku ya ce allahanu sittatu ma'anin allahanu tana da ma'ana kashi shida sai ya jera su ya ce alkhata'u fil i'rabi kuskure ta wajen li'irabi ana kiran shi allahanu kuma gaskiya ne walluga kuskure ta harshen larabci shi ma ana kiransa allahanu wal mutum ya zamanto yana da kaifin hankali yana da wayo wannan kalma ana amfani da kalmar Allahanu gare shi wa sannan arashi arashi shi ma yana daukan ma'adan Allahanu idan aka ce arashi shine ka fakke da wata kalma kana nufin wata kalma idan mutum ya iya magana to yana iya tsara magana na batanci ga wani ba tare da ya zage ka ba amma mai hankali zai gane wanda shi ake ce ma at-ta'aribu ba a fito kai tsaye an faɗi bakar magana gare ka ba amma an gindaya wata kalma wanda in kana da hankali zaka gane to wannan da larabci ana kiran shi Allahanu to sai na shida yace al-ma'ana ma'ana da ka idan aka ce Allahanu ana nufin ma'anar magana kaga mun samu fassarar Allahanu har wato hanyoyin amfani da Allahanu har wajen guda shida wanda akwai misalansu daban-daban malamai sun bayar wanda nan ba mahallinsa ba ne na kamar da muka ce za ka gane lisanin arab to waɗannan guda shida kenan sannan akwai allahanu ta ilimin hadisi wanda shi ne cikon na bakwai akwai allahanu fil hadisi kuma saboda muhimmancinsa akwai littafin al-khatibul bagdadi da ake kira al-jami'u li akhlaqir rawi wani littafi da ya rubuta saboda karantar da mutane ladubba na ilimin hadisi yaya za ka yi ka samu ilimin hadisi kuma ilimin ya yi albarka sai ya rubuta wannan littafi shi yasa ya masa wannan suna aljami'u li akhlaqir rawi in ka dubi wannan littafin babi guda musamman al-imam al-baghdadi yayi babi guda Allahan huna wanda yasa musamman akan yadda ake amfani da Allah ta gefen ilimin hadisi to idan mun dubi waɗannan kalmomi ma'anoni guda bakwai ma'anoni guda bakwai shida ya zo ta bayanin Abdullahi ibn Barri al-Maqdisi wanda yake cewa Allahanu yana shafan li'irabi Allahnu yana shafan loga Allahanu ya shafi ma'anar waka domin hadisin manzon Allah ya zo da wannan haka nan kuma ayar alkur'ani ta mana ishara da haka waƙa ma ana kiranta allahan allahan to alfituna iya magana ana kiransa allahan at-ta'ribu arashi shine faccewa da ta magana shi ma ana kiran shi allahanu sai kuma alma'ana maana idan aka ce allahanu ana nufin ma'anar magana to idan mun dubi waɗannan zamu iya ganewa me annabi me Allah subhanahu wataala ya faɗa anan la ta'rifannahum fi lahanil za ka iya gane munafikai ta lahanul qawli me ma'anar lahanu ta ma'anar qawli ta ma'anar maganganunsu ta ma'anar maganar munafiki ka gane mutum munafiki Allah ka tare kuma ka dubi littafin tafsiri haka za ka gani ba shakka anan allahanu anan ma'anarsa ma'ana wata ne wato abinda maganar mutum abinda maganar mutum take nunawa zaka iya ganewa munafiki ta haka misali al-Imam Bagawi yace al-ma'ana abinda Allah yake faɗa ma Annabi sallallahu alaihi wasallam innaka ta'arifuhum fi ma yu'arriduna ka iya gane munafiki ta yaya ta ma'anar maganarsa Shi ne ta inda munafiki ya kai ga zagin Allah kaga nan babu wani uzuri da mutum zai musulmi ne ya baci Allah ko ya baci annabi Muhammad ko ya baci alkur'ani ko musulunci gaba ɗayansa wanda ana samu musulmi ne zai yi magana mara kyau game da Allah ko alkur'ani ko islam kaga nan ne abinda Allah yake cewa lahannin ƙauli ta ma'anar maganar munafiki ka iya gane shi don haka yasa duk musulmin da zai faɗi maganar batanci ga Allah ko ya faɗi maganar batanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ga alqur'ani ko ga musulunci ko kuma ga manyan mutane idan an ce manyan mutane kamar sahabban manzon Allah kenan saboda sahabbai suna gaba da duk wani babban mutum idan kaga mutum yana zagin Allah ko ya zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ya zagi alqur'ani ko ya zagi musulunci ko ya zagi sahabban manzon Allah to wannan ba ma sai ya fassara maka ba da yayi ka san munafiki wannan shine abin da Allah ya faɗa dan musulmi waɗannan abubuwa da aka kirga no go area idan ana maganar Allah sam'an wa ta'a ba ka da wani abu sai dai ka ci kawai idan aka kira manzon Allah to dole kai saranta idan aka ce annabi ya ce ilimin annabi ya fi naka don haka ba ka da ikon ka ci gyaran manzon Allah wane kai inda a ce kana da ilimi irin na annabi da Allah bai aiko shi ba da an bari sai zuwa wannan zamanin a ce unguwanku a kira babanka amma Allah ya san ba za a samu kamar annabi Muhammad ba saboda ka ce wani ya zo yana cin gyaran manzon Allah da ka ji mutum ya ce ma musulmi ne yana haka kasan kafiri da bari a zamanin yanzu zaka ji har waƙa ma ana yi ana zagin manzon Allah Waƙa ƙarara kuma wanda ke wannan wai musulmi ne yau shi ma za ka saurari wannan ai kafiri ne kamar yadda alkur'ani ya tabbatar mana saboda haka nan Allah ya mana gargadi izgilanci baya inganta ta gefen Allah isgilanci baya inganta ta gefen alkur'ani baya inganta ta gefen annabi muhammad baya inganta hatta ta gefen sahabbai saboda in ka dubi suratul tauba ai Allah ya tabbatar da munafikai ya tabbatar musu kafirai ne saboda kawai suna zolayen musulmai ana dawowa daga yakin tabuka don haka yasa idan kana ɓatanci ga mutanen ƙwarai, nan ma mutum yana iya faɗawa ga sifar munafinci bai magane ba ga alƙawari da Allah ya mana mai yace wala nablu annakum hatta la'lama al-mujahidin minkum was-sabirin wa nablu wa akhbarakum wala nablu annakum Allah yace kuma zamu yi ta jaraba ku zamu yi ta gwada ku nakhtabiru imanakum don haka kaga wannan gargadi ne gare mu da ya kamata mu zauna da shiri duk wani musulmi ya zauna da shiri Allah zai gwada imaninsa ƙa'ida ne labnu wala nablu za mu gwada imaninku hatta na alaman mujahidi na minku har sai mun ware mun bambanta masu dagewa akan gaskiya daga cikin kuwa sabirin masu haƙuri da hukuncin Allah wa nabluwa akhbarahum kuma sai mun fallashi labarin wato kaga abubuwa guda biyu Allah ya alkawari zai yi jarabawa ga musulmi saboda a gane gaskiyar imaninsa sannan duk abin da ka ɓoye Allah ya ce na yi alkawari sai na bayyana don haka mu guji ɓoye wani abu mara kyau don Allah ya yi alkawari sai duniya ta sani shi ne ma'anan na buluwa akabarakun sai mun fallashi labarin wannan ya sa alfudayl bin iyad wanda yana cikin malaman farko idan ya karanta wannan aya kuka yake ya fashe da kuka yace to wanda Allah ya jarabce shi anya ko zai tsira kuma ya alƙawari sai ya jaraba mu Allah sai ya jaraba mu ya ga suwaye masu daurewa su rike addini suwaye masu haƙuri sannan labari abinda duk muka ɓoye sai ya fallashe shi sai Allah ya fallasa saboda ka shi yake cewa Allahumma la tabtalina fa innaka idza balawtana fadahtana ya Allah kar ka jaraba mu dan in za ka mana jarabawa to karshe dai za mu ji kunya wa hatakta astarana karshen ta zaka tona asirin mu to wannan alkawari na Allah cewa nabluwa akhbarakum sai mun jarabi labarin wato sai mun fallashi labarin shi yasa bahaushe zaka ga idan asirin wani ya tonu sai ya ce dubu ya cika ai idan bahaushe haushe ce dubu ya cika ba wai yana nufin yana nufin laifin ya kai dubu bane wato yana nufin laifin ba ranan aka fara ba an dade ana yi alkawarin Allah ya zo sai ya fitar kuma yanzu ya fitar duniya ta sai to don haka babu wani abin da za ka ɓoye. ka tabbata a rayuwarka sai dai gaskiya na ɗaya kenan kuma mai ta'addu'a a kai sannan kuma mai ta'addu'a Allah ya tsare mana imani idan ka ji musulmi ya yi ɓatanci ga alkur'ani ko alai muhammad ko Allah ko addinin ko kuma ya yi ɓatanci wato ga manyan mutane sahabban manzon Allah to karka dauka Allah bai sani ba ya sani duk wata walwala da wannan yake yi a duniya ba haka kawai bane Allah ya bashi yace innal ladina kafaru innal ladina kafaru wasaddu an sabilillahi wa shaqqur rasul min ba'd ma tabayyana lahumul huda من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم الله مدوك يتشي إن الذين كفروا وأن سك كافر وصدوا عن سبيل الله سك هنا متانيس بحنير الله وشاقوا الرسول سك ساقا ومن الله min ba'di ma tabayyana lakumul huda bayan shari'a ta bayyana gare su kaga nan ba ana maganar kafiri ba yahude ko nasara a musulmi ake magana kai ya kafurta yana hana mutane su gane gaskiya yana batanci ga manzon Allah kuma Allah ya ce min ba'di ma tabayyana lakumul bayan shari'a ta bayyana ya gane ta shari'a ta bayyana gare shi ya gane ta sai ka ga musulmi da shi za a ɗauki haya ya rera waƙa na zagin annabi muhammad ya yi waƙa iri-iri na batanci ga manzon allah Allah ya ce to abin da yake gaya mana lan yadurrullaha shay'an ba za su taɓa iya cutar da Allah da komi ba don haka misali don kai waƙa kana zagin manzon Allah wallahi baka rage darajar manzon Allah har yanzu a duniya idan an kasa kimar annabi gida dubu ba a samu mutumin da ɗauki ɗaya ba har yanzu da so da ƙi na musulmi da kuma kafi don haka sa don wani ya zagi annabi Allah ya ce lan yadurrullaha ba za su cutar da Allah da komi ba to amma shi musulmin da ya yi wannan fa ga alkawarin Allah amma wasa yi hubitu a a'malahum Allah zai bata ayyukansu saboda ka duk musulmin da zai batanci ga musulunci to duk wani aikin da ya aikin banza ne wuta kawai yake jiran shiganta a bayan mutuwarsa babu wani abin da ya aikata wanda zai samu lada a kai idan aka ce an bata aikin mutum kaga babu lada kenan sa a ranar kiyama in an tashi a kiyama ba za a sa mutum cikin munafikai ba a cikin musulmai ba sai dai a sa cikin mutanen banza munafikai waɗanda babu ranar fitonsu daga wuta to Allah ya ja hankalinmu ya ce, Ya ayyo allazi na amano, Allah wa adi'un rasula wa latu butulu a amalakun. Kaɗashi sa Allah ya kira masu imani, ya ayyo allazi na amano waɗanda suka yi imani, duk wanda imani Allah yana kiransa. Allah ya ce ga umarni a tsiƙullaha ku dage ku yi tabin Allah wa a tsiƙun rasula ku dage ku yi tabin manzan Allah kuma la tubtilu a kar ku yadda ku aikata wani abin da zai bata muku aiki wannan eh, eh, misali in kada yi tafsirin wannan aya ba ma ba ma hakan ba don akwai malaman da sun yi magana mai tsawo a kanta kamar ibn taimiyya majmu fatawa mujallal na bakwai shafin 494 inna allaha lam yaj'al shay'an yuhitu jami'al hasanati illa al Allah ya ce kar ku yadda ku bata ayyukan ku duk wani abin da zaka yi in dai na Allah ne aikin ba zai baci ba ba zai ba misali mutumin da ya ƙi sallar la'asar har rana ta ɓuya ba shakka an samu hadisu manzon Allah da annabi ya ce aikinsa ya ɓaci to tunda Allah ya ci aikinsa ya ɓaci karka ɗauka duka ayyukan musulunci ya ɓaci a'a annabi yana nufin aikin wannan rana daga safe zuwa yamma duk abin da kai na alkhairi Allah ya bata babu laka in har la'asar ta kuɓuce maka baka yi ta ba har rana ta buya ko baka da wani uzuri wanda shari'a ta amince da shi to shine sai ibn taymiya ya ce aikin ranar ne kaɗai Allah ya bata a ƙa'ida ta musulunci babu wani abin da za ka yi a ce addinin naka ya rushe gaba ɗaya sai dai rida da kayi rida gaba ɗaya ayyukanka sun rushe amma nan ma ba za a soke ladan ba mala'ika zai zauna yana jiranta har zuwa mutuwarta. misali idan ka shekara hamsin kana musulunci kana ayyukan alkhairi sannan Allah ya kare sai mutum ya yi zidda to mala'ika ba zai ɓata littafin ba wannan littafin an dai buga stam an rufe aikin shekara hamsin yana nan ana jiran za ka tuba ko a'a idan ba ka tuba ba har rai ya fita sai mala'ika ya soke littafin gaba ɗaya sai ya jefa da shi saboda babu sauran lada amma idan ka tuba sai a buɗe littafin sai a gyara duk wani lada a ce yana nan an dawo ma da abinka wannan ba shakka kace kama annahu lam yaj'al lahu shay'an yubitu jami'a sayyi'ati illa tauba babu abin da yake rusa zunubi gaba daya sai tuba babu abin da yake rusa lada gaba daya sai ridda kaga kenan ta gefen ridda akwai abu daya ta gefen tuba akwai abu daya bal yubtiluhu wurudul kufri alayhi Wata idan mutum ya kafurta au iktiramin nifaqi bihi ko ya zamanto akwai munafinci tare da shi gashi musulmi ne da ka samu mutum musulmi ne amma kuma yana batanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yana ganin yana na a musulunci ana aje shi a matsayin munafiki to wannan rayuwarsa Allah madaukaki ya riga ya bata ladan ba za a rusa su ba sai ya mutu shi yasa Allah ya ce innal ladina kafaru in إلا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم wato idan mutum ya ɓata aikinsa ya yi ridda Allah ka tare Inna innan kafaru waɗanda suka kafurce wa saddu an sabilillah suke hana mutane bin hanyar Allah shine as-saddu shine saddu an sabilillah summa matu suka kai mutuwa wa hum kuffarun suna kafirai din Allah ce falan Allah lahu Allah ba zai taba gafarta musu ba to dan haka yasa idan mutum yayi ridda har ya mutu bai tuba ba to wannan mutumin ba a lissafin cewa ya taba zama musulmi kafiri ne kawai saboda duk aikinsa ya lalace a suratul baqara aya ta 117 Allah ya ce wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah kaga waccan ayan ta fassara abinda Allah yake faɗa nan. wanda yayi ridda ya bar addinin musulunci har ya kai mutuwa yana kafiri to Allah ya ce waɗannan habitat a'maluhum ayyukansu sun baci ai da can yi aiki mai kyau kafin ya yi riddan amma sai da ya sai da ya mutu sannan Allah ya bata wannan aikin duk wani aiki mai kyau a duniya da lahira ba shi da lada sai Allah ya ce wa ula'ika ashabun nari hum fiha khalidun waɗannan su ne ‘yan wuta waɗanda in sun shiga babu ranar fita da haka idan musulmi ya yi wani aiki na ridda ya mutu don da wannan siffa na munafinci matuƙar bai tuba ba ba shakka da shi da kafirai ɗaya suke kisa Allah matsaukaki ya ce innan munafiki na fi darkil asfali minan nari da munafiki da kafiri mahallinsu guda ne azabar munafiki tana ma kece tana ma da na kafiri Allah ka tsare mana imani sai ya ce فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم لعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم الله يقول فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم kada ku yi rauni a waye gari ku za ku fara neman a yi sulhu a Allah ba ya son haka idan magana yaƙi ya taso tsakanin musulmi da kafiri Allah baya son musulmi ya fara neman sulhu Allah baya so ya fi son ka yarda ku yi yaƙi saboda shi zai baka taimakonsa shi yasa Allah ya ce fala ta inu kada ku yi rauni wa tad'u ila salmi zama ku za ku kira ayi sulhu kafin ma a fara yaki sai Allah ya ce wa antumul a'launa alhali kune ne mafi a hmm. saboda ku ne musulmai Allah ya ce wallahu ma'akum Allah yana tare da ku hmm. walan yatirakum a'malakum kuma Allah ba zai nakasa ladar ayyukan ku ba don haka in ka mutu in dai kai musulmi ne ladar aikin ka tana babu dalilin da zai sa musulmi ya rika tsoron mutuwa in ta zo to ya kamata ka ba da kai saboda ka san lahiran alheri ne ga mai imani Allah ka kyauta ƙarshen sai ya ce gaba inna mal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yutikum ujurakum ولا يسألكم أموالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو kasan ya faɗi wannan ne bayan ya yi maganar yaƙi da mai ke sa musulmi ya dinga jin tsoron yaki saboda yana son ya daɗe a duniya sai Allah ce ya rayuwar duniya la'ibun wa lahawun shirme ne da rudu idan idan aka ce la'ibun ana nufin batilun duk abin da duk wani dadin sa zaka ga karshen ta dai shirme ne kuma gururun rudu ne kawai da abin da zai gwada maka rudu ne saboda babu wani abin da ke dawwama duk daɗin da ka samu ba zai dawoma ba Allah ce wa in tu'minu amma da za ku yi imani ga Allah wa tattako ko kiyaye Allah yu'tikum ujurakum Allah zai ba ku ladan ku wala yas'alukum amwalukum amwalukum kuma shi annabi Muhammad bai ce bai roki dukiyanku ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai roki dukiyanku wato la yas'alukum an-nabiyyu Allah bai taba cewa ku tara mun kuɗi ajran ala ma yuballighukum bihi min al saboda ku biya shi ladan aikin da ya yi na kawo muku saƙon Allah annabi bai taɓa yin haka ba la yas'alkum amwalakum Allah annabi bai taɓa roƙonku wani abu na dukiyarku ba wanda sai yake kama da ayat da Allah ke cewa ma uridu minhum min rizqin Allah ba shi ma da buƙatar wani arziki na wajen mu ba wani abin da zaka yi ka ba mu Allah wai ka ce ka taimake shi sai Allah ya ce إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم الله يقول إن يسألكموها إذن النبي يقول كبادة دوكيا توانا دوكيا ذاك سامو تواجبين idan ka ji annabi ce musulmai ku ba da dukiya ba annabi nan ku tara ku kawo mun bane ai zakka misali ai farilla ce ko yace zakka idan an karba daga wajen mawadata turaddu ala fuqara'ihim sai a mayarwa talakawansu kuma misali yadda annabi ke gaya wa mu'azu na jabalin lokacin da ya tura shi yaman mutanen da annabi ya tura su da da'awa sassan duniya ka gaya musu akwai zakka da ta waje ba dukiyarsu tu'khaz min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim za a karba daga mawadatan su a mayar matalakawan su ai annabi ce a kawo min ba manzo Allah bai ce a kawo min ba in ya ce ku ba da ku ba da dukiya to na wajibi ne na wajibi ne shi yasa aka ce fa yufikum shi yasa yake zama abu mai wahala gare mu saboda saboda wajibi ne na Allah in kaga mutum ya iya ba zakka to ba shakka akwai alamar imani a tare da shi mara imani baya ba da zakka sai ce wa yi abganakum abu da zaran an ce a ba da zakkan iyayen zuciya ma tana fitowa eh, tana fitowa daga jikin mawadaci saboda mawadaci bai san abin da ya taba mai dukiya da ka kawo zakka sai sa ya baci amma mara imani shi mai imani nema yake ya rabu da ma dukiyan a hanyar yardan Allah sai Allah ya ce mai a ƙarshe هانتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ها أنتم هؤلاء كودنا جاء الله sai ce ha'ula za a karka dauka an ce kudin nan ce sahabbai ne sai Allah ya ce a antu kudin saboda ka duk wanda zai karanta wannan aya in musulmi ne da shi ake magana to da auna ana ta kiran ku tun fi kofi sabilillah ku batar da dukiyarku a hanyar Allah ku batar da dukiya a hanyar Allah kaga wancan banda wancan magana ta zakka banda wancan magana ta zakka annabi cewa a tara kudi a biya shi idan ka ji annabi ya ce a fitar da haƙƙi a dukiya zakka ce na biyu ha annabi yakan ce jama'a ku yi hidimar addini da dukiyan ku. wannan kuma sadaka ce ba zakka ba ana kiran ku ku ba da zakka ku taimaki addinin Allah fa minkum man yabkhal daga cikin ku akwai wanda yake rowa wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi wanda ya rowa ai yayi wa kansa ne rowa wanda ya rawa ya yi wa kansa saboda duk abin da ka mallaka da ka mutu an gama da ka mutu an gama kuma a wurin Allah fayil ɗinka dai an rufe wannan dukiyar kuma ta zanta magada su kuma sai a duba a gaya za su yi da ita wallahu ganiyu Allah shine mawadaci wa antumul fuqara ku ne matalauta mabukata kar ka ɗauka wai don ka taimaka da dukiya misali ka gina masallaci ko kai wani aiki na alkhairi karka ɗauka wai kana kara ma Allah wadata Allah mawadaci kai ke bukata ko dai kana bukatan ƙarin dukiya ko kana bukatan tsaro ga dukiya ko kana bukatan albarkan dukiya saboda ka koda ka samu dukiya aiki na nan a gabanka wa in tatawallau idan kun juya baya gaba ɗayan kuma oh. kuka bar musulunci din? to kaga wannan magana ana yin ta ne da sahabban manzon Allah idan kun juya baya yastabdil qauman Allah zai canza wasu mutane gaira kun ba ku ba sun amsala amsalakun sanan wadannan mutane ba za su zama irin ku ba to akwai hadisai da aka samu ba shakka waɗanda sun inganta kamar ta riwayar Abu Huraira yake cewa nasu min ashabi Rasulillah akwai mutanen da sun tambayi manzon Allah ya rasulullah a ƙarshen wannan sura fa ga abinda Allah ya faɗa wai in mun juya baya Allah zai canza da wasu mutane zai canza mu da wasu mutane man haula alladhina zakara Allah an in tawallaina istubdilu bina suwaye mutanen da Allah yake cewa idan mun juya Allah zai canza idan mun juya zai canza mu da su sun malam ya kunu na sannan ba za su zama kaman mu ba to a lokacin Salmanu farisi in ji abu huraira ya ce kana salmanu bi jambi rasulillah salmanu yana gefen annabi sallallahu alaihi wasallam fa rasulullah faqda salman sai manzan Allah ya bugi cinyar salmanul farisi to wannan riwaya guda ce akwai riwaya ta biyu fa wada ya dahu ala salman yani ala katafi sai manzon Allah ya ɗora hannunsa akan kafaɗar salman sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace hadha wa ashabuhu kun ga wannan wato salman farisi wa ashabuhu da ƴan uwansa wallazi nafsi biyadihi na rantse muku da wanda raina ke hannunsa law imanu manutan bisurayya da Allah zai rataya imani a wani tauraro da ake kiransa surayya tauraro ne mai nisa da Allah zai ɗauke imani daga doron ƙasa ya kai wannan tauraron manzon Allah ya ce latanawalahu rijalun min farisa kaga wannan riwayar kenan wasu mutane daga farisa za su ɗauko imani na annabi ce sai sun dawo da shi wato da a ce imani zai haura sama ya bar doron ƙasa to mutanen farisa za su yi da ya sa annabi ya ce mutanen farisa a wancan riwaya ya ce jama'ar wannan saboda salmanul farisi salman mutumin farisa ne to wannan hadisin yana sahihu muslim kamar yadda muka rubuta muka karanta hadisi na 2546 yana sunan tirmizi na silsilatu sahiha hadisin 1017 akwai riwayar ta zo ta Abu Huraira wanda tana hilyatul auliya wannan riwayar kuma annabi ya ce law ilmu da dai ilimi mu'allaqan bis surayya Allah ya rataya ilimi a tauraron surayya la tanawalahu qaumun min abna'i farisa sai manzon Allah ya ce wasu mutane daga ƴaƴan farisa za su saukar da wannan ilimi a doron ƙasa to kaga an samu riwaya biyu kuma waɗannan duk sun inganta sannan akwai riwayar da ta zo sai bukhari da muslim manzon Allah ya ce law kana al-imanu inda surayya da dai a ce imani yana wajen tauraron nan Allah ya rataya shi lana lahu rijalun min ha'ula'i sai annabi ya ce mutane daga nan za su saukar da imani sai annabi ya nuna yankin farisa daga garin madina sai annabi ya nuna ya yi ishara ga gabas wato gabacin duniya yankin farisa kaga a wannan riwayar manzon Allah bai ma faɗi inda mutanen suke ba to wannan riwaya ta inganta ta sahih bukhari da muslim riwayoyi uku din nan wancan riwaya annabi ya bugi cinyar abu salman wata riwayar manzon Allah ya bugi kafadar salman wata riwayar manzon Allah bai ma kira salmanu ko kuma farisa ba sai da ya yi ishara ga gabas wannan duk sun inganta to amma akwai kuskure da wani ke ɗauka sai ya ce ai ƙasar iran ce ƙasar iran ita ce allah ya yi alkawari tun annabi yana da rai idan imani ya kai sorayya ƙasar iran za ta saukar da shi a doron ƙasa shi yasa annabi ya bada misali da salman al-farisi mai dalili saboda salmanul farisi mutumin farisa ne ta wannan shine kuskure na farko wanda zai kira ƙasar iran a zamanin manzon Allah babu iran babu ƙasa mai sunan iran farisa sunan nahiya ne sunan yanki ne gaba ɗaya kamar ka ce afirka ne idan ka ce afirka ba gari ɗaya ba ne to haka farisa take a zamanin manzon Allah ba wai gari ɗaya ba ne ko ƙasa ɗaya ne bare ka ce ta iran ce a manzan Allah bai kira iran ba a zamanin annabi babu ma iran dama dama ma iraq kuma ko da ake maganan farisa ba yankin iraq ba ne saboda wancan lokaci ana kiransa yankin khurasan amma dai manzon Allah ya kira kabilun su ne abna'u farisa annabi ya tabbatar da abubuwa guda biyu wannan shi ne abin da ya kamata mu lura da shi a wannan hadisi manzon Allah baya mana magana cewa ga ƙasar da za ta yi ta yaƙi sai ta dawo da darajar musulunci wannan ba shi ba ne abinda hadisin manzon Allah ya magana akan abubuwa guda biyu ne waɗannan riwayoyin gaba ɗayansu sun yi magana akan abu biyu na ɗaya annabi ya ce inda imani an rataya shi a wajen tauraron nan mutanen farisa za su saukar da shi na biyu fa annabi ya magana akan ilimi inda a ce za a ɗauke ilimi daga doron ƙasa a kai shi wajen wannan tauraron mutanen farisa za su saukar da shi don haka abinda annabi yake magana a kai abubuwa biyu ne idan ka canza kayo manzon Allah ƙarya Allah kare mu annabi yana magana a kan me abubuwa guda biyu abinda annabi ya faɗa ƙarara laukanal imanu kaga annabi yana magana a kan me imani ɗaya riwayar fa laukanal ilmu da dai ilimi ya kasance don haka akan abu biyu ne in ka dawo kan abubuwa guda biyu nan to babu shakka ka dace da abin da annabi ya faɗa kuma misali daga cikin malamai akwai al kurtubi mai littafin al-mufhim sharhin sahihu muslim in ka dubi littafin nasa mujallar na shida shafin ɗari biyar da biyar al'imamul kurtubi ya ce ahsanu ma ƙila fihim babban abin da aka faɗa game da mutanen farisa annabi yana magana ne innahum abna'u faris cewa abubuwa guda biyu ta sashin imani waɗanda za su tsare imani mafi yawa daga farisa ne ta sashin ilimi waɗanda za su tsare shi ta sashin farisa ne wato farisa ƙasashen gabas wanda ya haɗa da iran ɗin da duk ƙasashe da suke ta gabacin duniya wannan ya nuna mai ya nuna wata falala ce falala ce wanda Allah ya keɓance mutanen wannan wurin da ita don cewar annabi ya naluhu rajulun min ha'ula'i rijalun min ha'ula'i ko annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa rijalun min farisa ko da ilimi zai tafi sama mutanen farisa za su saukar da shi wannan yana nuna mai abubuwa guda biyu da ilimi da kuma imani waɗanda za su yi hidima kan ilimi da imani a duniya babu kamar mutanen farisa wanda shi ne maganar manzon Allah in ka dawo faidul qadir na alimamul munawi juz'i na biyar shafin 323 yace ruwayat atharun kasira ba ma waɗannan hadisan kaɗai ba an samu hadisai da yawa waɗanda suke magana waɗanda suke magana fi rijali farisa mutanen gabas sun samu bayanin falala mai girma sun samu bayanin falala daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wata ni'ima ce ta Allah kuma mun yi magana game da mun gabatar da bayani game da wannan hadisi a karatun farko muqaddima ta littafin bulugun al-adabul mufrad al-adabul mufrad saboda da ya rubuta al-imam bukhari ne mun kawo bayanin wani babban malamin tarihi wanda ake kiransa Abdurrahman ibn Khaldun Abdurrahman ibn Khaldun yana daga cikin sanannun malaman tarihi waɗanda ana misali da su a duniya gaba ɗaya kuma asali mutumin arewacin Afirka ne mutumin Tunisia ibn Khaldun asalinsa mutumin Tunisia ne shekararsa 639 rabuwansa da duniya akwai littafin da yake yana da muhimmanci ana kiransa muqaddimatu ibn khaldun in ka dubi shafi na 747 babi na 43 ce inna hamalatal ilmi fil islam da za ka yi lissafi suwaye suka yada ilimin addini kamar inda manzon Allah ya faɗa da dai ilimi yana wajen tauraron nan mutanen Faris za su saukar da shi to ka zauna ka ɗauki biro ka rubutu waye da waye ya yi hidima ga addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ka samu galibinsu mutanen farisa ne kamar yadda manzon Allah ya faɗa ya ce min algarif wannan yana daga abun mamaki anna jumlatal ilmi hamalatal ilmi fil millatil islamiyya aksaruhum ajam waɗanda suka yaɗa musuluncin nan waɗanda suka karantar da iliminsa mafi yawansu daga farisa ne ba ainihin ya ce ajam idan an ce ajam ba larabawa ba ne wanda shi ne abinda manzon Allah ya faɗa domin a lokacin da in ka dubi kuma suratul juma'a lokacin da Allah ya saukar da huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin wa akharina minhum lam yalhaqu bihim lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim kaga Allah ya ce bayan waɗancan akwai wasu kuma yace ce lamma yalhaqu bihim basu riga sun zo ba anan akwai hadisi kuma har yanzu wanda ya inganta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana game da Salman al-Farisi wannan hadisin yana sahihu Muslim to abinda ibnu Khaldun yake faɗa yace amma al-Arab allazina adraku hadhihi al-habara wa sauquha kharaju ilaiha alal bidawa lokacin da duniya ta ƙara faɗaɗa duniyar musulunci sai larabawa suka mai da hankulansu akan mulki kawai sai zama ilimin wa ya ɗauki wannan ilimi sai zamanto ajami ba larabawa ba ne mutanen farisa kamar yadda manzon Allah ya faɗa ya zama su suka tashi tsaye wajen karantar da ilimi don haka duk wanda ya shahara in ka dubi tarihin musulunci za ka samu mafi yawa ba larabawa ba ne. yanzu misali idan muna maganar ilimin nahawu za a ce maka misali da sibawaihi sibawaihi mutumin farisa ne shine amr bin usman AlFarisi. idan kana maganan waɗanda suka san harshen larabci za a baka misali da al'imam Ahmad bin Faris al-Qazwini wanda yake da littafin Mu'jam Maqayisil Lugha shi ma kuma dai mutumin Farisa ne kaga ta gefen lugha idan ka dawo idan ka dawo ta gefen za zaka samu mutane da yawa dan kamar akwai arragibul ragibul Asfahani wanda shi ma ba balarabe bane ba balarabe mutumin Farisa ne sahibul mufradat fi qarib al wanda ya fara rubuta littafin da ya fassara kalmomin alkur'ani kulluhum ajam dukkan sunan babu wani balarabe haka in ka dawo ta gefen usulul fiqhi ka dawo ta gefen tafsiri misali in ana maganar tafsiri waye jagoran malaman tafsiri al-imamu tabari ba balarabe bane daga farisa ne in ka dawo ta gefen hadisin manzon Allah ka dawo ta gefen hadisi manzon Allah wanda hatta gefen fiqhu shi kansa ibnu taymiya ba balarabe bane bakurde ne wanda yana da yarensa mutanen Iraq zaka tarar da galibin waɗanda ke hidima ga addinin musulunci zaka samu ba larabawa bane kuma wannan tun daga zamanin sahabbai saboda haka in ka dubi manyan tabi'ai waɗanda suka yada musulunci zaka samu akwai Sa'id ibn Jubair akwai Mujahid akwai Itarima, akwai Atha ibn akwai Alhassan hasan basri waɗannan gaba ba Larabawa ne. amma zai yi wuya ana karantar da ilimi baka ji an kira sunayensu ba sannan jagoran masana hadisi al-Imam Bukhari ba ba Larabi ba ne. Al'imamu Muslim in ka dawo al'imamu Abu Dawud al'imamu imam al'imamu nasai al Ibn Maja. ka ƙirga waɗannan manya wanda in ba dan su ba da ba mu da labarin hadisin manzon Allah su suka sa himma suka tattaro hadisan manzon Allah saboda haka da annabi yake cewa inda ilimi zai kai tauraron surayya mutanen farisa za su saukar da shi wannan ya tabbata babu shakka su waye suka saukar da ilimin ka dubi ilimin alkur'ani ilimin luga ilimin tarihi ilimin tafsiri duk wani fanni da kaje ba za a ce ma larabawan ba su da yawa hatta cikin manyan malaman fiƙiyo yanzu kaga al'imamu abu hanifa ba larabe ba ne al'imamu abu hanifa ba larabe ba ne al'imamu malik larabe ne amma malamin sarabi'a ba larabe ba ne so za ka ga waɗanda suka fi hidima ga addinin musulunci za ka tarar da cewa waɗannan ba larabawa ba ne to wannan hikimar Allah Ta Baraka wa ala ne wanda yana daga hudubar manzon Allah ranar da annabi ya yi aikin hajji hudubarsa ta ƙarshe ya ayyuhan nasu inna rabbakum wahidun ya Allah ya ku mutane abin bautanku Allah ɗaya ne ala wa inna abakum wahidun manzon Allah ya ce babanku ɗaya ne annabi Adam manzon Allah ya ce ala don haka ku sani la fadula li arabiyyin ala ajami balarabe ba shi da wani fifiko akan wanda ba balarabe ba a wurin Allah la fadula eh, li aswada ala ahmar bakar fata ba ta da falala akan farar fata manzo Allah ya ce illa bi taqwa sai kawai ta kiyaye dokokin Allah don haka yasa Allah ya ce inna akramakum indallahi <clears throat> atqakum wanda ya fi kiyaye Allah shi ya fi daraja a wurin Allah don haka yasa wannan aya da Allah yake magana masu saukar da imani masu saukar da ilimi ba wai kasan Iran bane Allah yana magana akan eh, ta bayanin Annabi sallallahu alaihi wasallam musulmai da suka fito daga gabacin duniya su za su saukar da ilimi su za su saukar da ayyuka na imani Allah ya samu gani Allahumma salli ala Muhammad